Jawaban na shugaban Najeriya Muhammadu Buhari sun fi mai da hankali ne akan batutuwa da suka shafi tsaro da zaman lafiya da kuma yin sulhu tsakanin bangarori masu gaba da juna. Sai dai shugaban na Najeriya ya bayyana damuwarsa akan yadda ake ci gaba da samun matsalolin tsaro. Regrettably, many of the crises and threats to peace and security around the world which we debated last year yake abun abin takaici abubuwa masu kawo barazana da koma baya ga tsaro da zaman lafiyar duniya da muka tattauna a kansu a bara har yanzu kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba shugaba muhammadu buhari ya taɓa batun rashin tsaro da ake fama da shi a nahiyar afirka da yankin asiya musamman rikicin siriya da yaman da falasdino da ma ayyukan ta'addanci na cikin gida kamar boko haram da sauransu akan batun mummunar kisan da aka yi wa kabilar rohingya a myanmar shugaba buhari ya bayyana matukar damuwansa lamarin da ya kai shi ga cewar we commend the united nations for staying focused on the situation of the rohingya people to bring their suffering to an end and hold to account the perpetrators of the atrocious crimes committed against innocent ya ce muna yaba wa majalisar ɗinkin duniya da ta yi aiki tukuru ta maidowa 'yan rohingya martabarsu tare da ɗaukar matakai akan waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin shugabannin kasashen duniya masu halartar taron kolin majalisar ɗinkin duniya na cikin saba'in da uku sun yi jawabai masu muhimmanci da neman zaman lafiya da tsaro da kuma tabbatar da adalci ga kowane jinsin ɗan adam haka zalika suka yi batutuwa na ci gaba da bunƙasar tattalin arziki a duniya amma a nasa ɓangare shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce dole ne a yaƙi cin hanci da rashawa saboda su ne ke hana ƙasashe da dama ci gaba kada suke jefa ƙasashe cikin rashin tsaro da kuma kwararar kuɗaɗen haram fight against corruption there therefore involve us all. It is in our collective interest to cooperate in tracking illicit financial flows, investigate and prosecute. Ya ce yaƙi da cin hanci da rashawa alhaki ne da ya rataya a wuyan dukanmu. Haka kuma dukanmu za mu yi amfani da wannan yaƙin kana a gurfanar da masu wannan aiki a gaban doka kuma a maidawa ƙasashen da suka ɗebo waɗannan kuɗaɗen A cikin shagulgulan buɗe wannan taron, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres shi ma ya yi batutuwa na zaman lafiya da kuma tsaro, lamarin da ya ce ana samun ci gaba a cikin wannan lokaci. But alongside these prolonged nightmares, we can see progress in some situations. Last Sunday, I joined the leaders of Ethiopia and Eritrea to celebrate their declaration of peace. Ya ce duk da irin waɗannan matsaloli da muke fuskanta, za a iya cewa an samu nasarori a wasu wurare. Shine a ranar Lahadi da ta gabata, na ƙaru da shugabannin ƙasashen Habasha da Eritrea inda suka ayyana samun zaman lafiya tsakanin su da kuma ƙulla sabon ƙawancen zaman lafiya tsakanin su. Haka kuma sanya hannu a akan yarjejeniyar zaman lafiya a Sudan ta kudu. Sai dai shugabannin ƙasashen duniya za su ci gaba da yin jawabai a yau Baba ya koma makiri sashen Hausa na murya Amurka daga zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York.